Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma alfa rediyo kuma si a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsa Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A yau ranar 22 ga watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ruwa ta duniya. ana amfani da wannan rana dai wajen faɗakar da al'ummar duniya game da mahimmanci ko amfani da tsaftataccen ruwan sha da kuma samar da shi ga bil'adama. alƙalama sun yi nunin mutane fiye da miliyan dubu biyu ne ke fama da rashin ruwan sha a duniya yayin da aka gano sama da miliyan dubu hudu ke cikin hali na rashin samun ruwa mai tsafta. kan wannan rana ce za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yaya al'amarin yake a wurinku ana samun isasshen ruwan sha waɗannan matakai ya kamata a rinka ɗauka don tabbatar da tsabtar ruwa don hana jama'a kamuwa da cututtuka lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. wato jama'a assalamu alaikum. Yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan wani sabon tsarin harajin da zai dora wa kasar China na kimanin dala miliyan dubu sittin a kan hajjojin da China ke kawowa a nan Amurka wanda kuma zai iya haddasa mummunar jayayya a fagen saye da siyarwa tsakanin kasashen biyu. Shugaban Amurka ya ɗauki wannan matakin ne akan China saboda horar da ita kan zargin satar fasahun masana'antun amurka da take yi inda ta sanya takunkumi masu tsauri kan jarin da china ke zubawa a amurka irin takunkumin da kamfanonin amurka ke fuskanta idan suka zuba jari a china trump ya ce muna samun yawan satar fasahun masana'antunmu da ke gudana ya kuma kara da cewa idan suka caje mu mu ma za mu caje su da wani abu trump ya ce yana son amurka da sauran kasashen duniya su rinka yi wa juna cuɗe ni in cuɗe ka a harkokinsu na kasuwanci kafin bayanin trump ɗin china ta sha alwashin cewa za ta rama abin da amurka ta yi mata akalla mutane sha hudu suka mutu yau alhamis bayan wata motar da aka ajiye kan aka ajiye kan hanya cikin makil da bama-bamai ta fashe a mogadishu babban birnin somaliya hukumomin somaliya sun bayyana cewa motar ta fashe ne a wajen otel ɗin wahiliya wanda 'yan siyasa da 'yan kasuwa ke yawan ziyarta wanda kuma yake kan titi mafi hada-hadar jama'a a duk faɗin mogadishu wani da ya shaidi faruwar abin ya gaya wa muryar amurka cewa an ajiye motar ne a tsallaken gefen hanya da ke kallon otal ɗin bom ɗin ya tashi ya ruguza manyan gine-gine da ke kusa tare da kashe 'yan farar hula waɗanda ke tafiya a ƙafa na ga gawarwakin aƙalla mutane goma amma gwamnatin ta ce har yanzu ba a gano waɗanda aka so aunawa a wannan farmaki ba zuwa yanzu dai babu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari ko da yake an sa an san cewa kungiyar 'yan ta'addan al-shabab sun sha kai hare-haren makamancin wannan a mogadishu a baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban 'yan sandan birnin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka Brian Manley ya ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bama-bamai Mark Condict ya bar bidiyo na wani sako mai tsawon mintoci 25 da ya dauka da wayarsa ta hannu kafin ya kashe kansa yayin da 'yan sanda suka yi kokarin kama shi. Manley bai ba da cikakken bayani ba a kan abin da yake tunanin kan wannan bayanin da conduct ya bari a baya ba hukumomi sun yi gargaɗin cewa watakila har yanzu akwai sauran bama-baman da basu riga sun tashi ba a garin na austin amma a yammacin ranar laraba sun amince cewa babu raguwar kunshin bam ɗin da ya ka iya zama barazana ga jama'ar gari 'yan sanda sun yi imanin cewa ci ne mutumin da ya kai hare-hare shida da bama-bamai a cikin garin austin da kewaye a sati uku da suka gabata inda biyar daga ciki suka fashe kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane biyu da raunata wasu biyar. Condict ya kashe kansa ne yayin da ya saki bam na bakwai a cikin motarsa da safiyar jiya laraba lokacin da 'yan sanda suka je kama shi. Mark Zuckerberg wanda ya kafa kamfanin Facebook a wata hira da wata tashar talabijin ta yi da shi jiya Laraba ya bayyana cewa tabbas kamfanin Facebook ya yi kuskure a wata badakala ta yin amfani da bayanan wasu ba bisa ka'ida ba. Wannan babbar sabawa aminci ne a yi haƙuri kan abin da ya faru. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla a yau ne ake hidimomin zagayowar ranar ruwa ta duniya wanda hakan ya sa wakilin murya amurka a lagos babangida jibrin ya haɗa mana wannan rahoto ranar 22 ga watan maris ta kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar samar da ruwa ta duniya ana amfani da wannan rana dai wajen faɗakar da al'ummar duniya game da mahimmanci ko amfani da tsaftataccen ruwan sha da kuma samar da shi ga bil'adama taken bikin na bane shine amfani da hanyoyin asali wajen samar da ruwa wato nature for water mr sanjay kumar wani ɗan ƙasar indiya ne da ke kware a harkar samar da ingantaccen ruwan sha a ƙasar kasashe masu tasowa. Right now, if we talk about the water conditions of uh, drinking water in Nigeria, presently the water which comes out is very hard. It is acidic in nature. Yace idan kai magana game da samar da ruwan sha a Najeriya a halin da ake ciki yanzu ruwan da ake samarwa ruwa ne da ke kunshe da wasu sinadarai masu illa ga jiki kuma wannan ne yasa ake samun matsaloli na cututtuka da ake samu a cikin ruwa. Asali ma dai kimanin mutane saba'in marasa lafiya a asibitocin Najeriya Najeriya cutukan nasu na da alaka ne da shan ruwa mara kyau. Almost more than 70% of the beds in the hospitals are occupied by the patients who are having waterborne diseases. Dr. kuma zauna birnin ta Lagos sun fuskanci irin waɗannan matsaloli na rashin ingantaccen ruwan sha ga dai abin da wata ta shaida mani. Akwai wadansu ruwa bayi da kyau da yake cewa akwai wadansu pure water idan mutum ya siya a titi na taba sha an kai ni asibiti na yi kwana uku. Ina so gwamnati gwamnati na lagos su je su bimbikice masu masu wannan ruwan da yake cewa suna yi ilegin ruwa mara kyau ba sa sa treatment ba sa sa komi su diba ruwan kanga kanga din ba su san meye ne yake ciki ba su sa ciki su yi silin disha cikin pure water su dinga ba mutane suna kashe mutane kowar mataki gwamnatin jihar ta lagos ke dauka na inganta ruwan sha a jihar a wata sanarwa da ta fitar da a nan lagos babban jami'a mai kula da ingantaccen ruwan sha a hukumar samar da ruwan sha na jihar Legas Mrs. Mansura Banere a bada tabbacin gwamnati ga al'ummar jihar Legas da yawansu ya kai kimanin miliyan ashirin na samar da ingantacce da kuma ruwan sha mai tsafta domin kawo karshen shan ruwa mara kyau. Babangeji Firin Murai Amurka daga Legas. To a gaida baban gida Jibrin yayin da kasashen duniya ke bikin karamar ruwa ta duniya yau din wasu kungiyoyin fafutukar samar da ruwan sha a jamhuriyar Nijar sun shirya wani taron muhawara domin tattauna hanyoyin warware matsalar ruwan sha a kasar. Wakilin murya Amurka a mai Sulaimu Barma ya aiko mana da karin bayani. kusan dukkan wasu masu hannu a sha'anin haƙoruwa da sarrafa shi zuwa masu kasuwancinsa da waɗanda ke sa ido don tabbatar da ingancinsa ne aka gayyato a wannan muhawara ta ranar ruwa ta duniya domin yin dubi a game da halin da ake ciki dangane da batun samar da wadatar ruwa ga al'ummar Nijar. Malam Usman Dambaji shine shugaban ƙungiyar Rijiya mai fafutukar ganin an samar wa talakar ruwan sha mai tsafta. mutane diya ba su da ruwan sha a yanzu ruwan sha yana hana makaranta kuma ruwan sha yana sa mu yunwa tunda bamu da abin da zamu nemi abinci da shi ruwan sha yana sa mu cikin karamin talauci tunda bamu da makamashin wuta to shine duka wannan hakkin mu ne talakawa a gaya mana wani irin aiki ake nan gayi miye saura miye kuma mu eh, ake so gari mu talakawa don a samu a cimma gurin na da talatin mai zawa. Ministan albarkatun ruwa Profesa Isufu Katambe da ke cikin waɗanda suka halarci wannan muhawara ya zo da wasu misalai masu sosare a kan matsalar ruwan sha a karkara saboda haka ya ce gwamnati za ta ɗauki matakan gaugawa domin takaita wahalhalun jama'a a wannan fanni akwai wani gari da muka zo muka iske wata yarinya mai shekara tsakanin goma sha uku da goma sha biyar sai ta ce muna nan da 'yan watanni kaɗan armi za ta yi sai muka tambaita muka ce to yanzu yan zaki arme mai kika jira ga uwayen ta ce ita abu biyu ta ka jira ga uwayenta a sai mata jaki da bidon biyu kenan cikin wannan gari in mace kike baki da wani aiki in ba ɗan ruwa ba kenan ku ga lalle wannan babban matsala ce hanyar warware matsalar ruwa a yau a duniya wani abu ne da majalisar ɗinkin duniya ta ce tana nan a tare da yanayin ƙasa sabili kenan da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke ganin ya zama dole a kare albarkatun gandun dashi domin shayo kan wannan lamari alƙalama sun yi nunin mutane fiye da miliyan dubu biyu ne ke fama da rashin ruwan sha a duniya yayin da aka gano sama da miliyan dubu hudu ke cikin hali na rashin samun ruwa mai tsafta abin da ke fayyace jan aikin da ke gaban kungiyoyi da gwamnatoci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulaimu Mai Barma in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya al'amuran ruwa yake a wurinku ana samun isasshe waɗannan matakai ya kamata a rinka ɗauka don tabbatar da tsaftar ruwa don hana jama'a kamuwa da cututtuka. Lambar mu ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shiga ba shakata da wannan waka. Yeah. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun samu kiranmu na farko daga Nijar wane ne kan layi? Assalamu alaikum. Amin Malam daga dogon mita ce jamhuriyar Nijar. To Malam Adamu muna sauraron ka. To abin da a na yau ranar ashirin da biyu ga wata na Mars. Ta yi ta ruwa. Hmm. To mu na ƙasar Nijar alhamdulillah. Mun san matsalar ruwa wanda sabon shugaba na ƙasar Nijar ya biya mu bukatar mu tawashin ruwa cikin ƙasar Nijar. Birni da ƙauye duka inda ba sun shato ayin shato. Alhamdulillah mun gode mu Allah. Na gode mu da Amerika. To madalla mun gode malam Adamu da wannan ra'ayi naka. Bari mu je mu wane ne akan layi? Umar Abubakar ne daga Mubi. To malam Umar dan ka rediyon ka da Allah sai mai magana ko? Kwana biyu na neman ku layin na kasa samu. To Allah ya sa. To yau gashi ka sami kuma a ranar ruwa ta duniya. Me zaka ce game da wannan rana? Eh, ina wadare ina asa wadare da mai mu na kasa na duniya gaba daya saboda matsalolin da talagawa suke ciki na rashin ruwa. ruwa kullum sai dai mu sha gurbataccen ruwa muna nan 'ya'yan mu basa rabuwa da zazzabi da malaria da ciwon ciki kullum don rashin ruwa ruwa ruwan gurbataccen muke sha ruwan tabki ka bagi rashin asibiti zuwa gabanin to ina waɗanda kuka zaɓa sun ina shugabannin da kuka zaɓa na ƙananan hukumomi zuwa jiha to ga shi nan dai muna nan muna fama a cikin gurbatan kullum to mun gode malam eh, umar da wannan ra'ayi naka kabar mu je kaduna wane ne akan layi a kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum ya suna malamin. Suna na Alhaji Musa garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillah ni shawarar nake so in ba shugabanni wanda ake zaba kamar ɗan majalisar dattawa zuwa ɗan majalisa na tarayya ref kenan zuwa yan majalisa na jiha to ga fa gudunmuwar da ya kamata su kawo irin wannan rana ta duniya da ake kawo a bangaren maganar ruwa din nan yanzu ka ga abin da zai baka abin takaici ka ga yara da asusu ba suna ta yawo suna neman ruwa babu ruwan ma da za a sha ina zababban namu ba in zama da za su haɗa bohol bohol ga abin da za ka yi wanda yake har duniya ta rage ma ana tunaninka shekara ɗari nan gaba idan kai za ka yi tunaninka sai ga mutane suna abubuwan da ba shi ne ya kamata ba to shawara a gare ku abin da ya kamata kenan ku tallafa al'umma domin su rika samun ruwan sha kwalara ta damu mutane ga malaria ga wane ne ka Allah ya kiyaye a tafi lafiya to amin ya rabi mun gode Alhaji Musa bar mu je Kebbi wane ne akan layi a Kebbi To, Malam kana su kana jin mu? Ina jin ina jin. Yau layin naka ya ɗan goce ya sunan malamin? To menene gudunmawar ka a wannan rana ta ruwa ta duniya? Gudunmawa ta ta yi muna kira ga a cikin ga gudu Allah ya ya haka ta yi muna ruwa mun ba a ga al'adu lokacin man ta ruwa da bai. To ma da mun gode da wani ra'ayi naka bari mu je Niger wane ne akan layi a Niger? Baba gana bama ne daga jihar Niger. To malam baba gana muna sauraron ka. To wallahi ana talakawa a nigeria kan muna shan wahalar shan ruwa kam. To a inda kake akwai wahalar ruwa kake nufi? Kuna jina? Muna jin ka malam baba gana. Kungiyoyi da da gwamnatocinmu na kasar nan Allah talakawa suna shan wahala a taimaka talakawa su samu ruwan sha. To bagana Babagana inda kake ana samun wahalar ruwan sha ne ko kuma ya me ke faruwa? Wallahi ana shan ruwa amma niya ba ko ne a nan da ina Maiduguri na tashi daga nan na tashi a Maiduguri zan zo Kano ma sai da na shiga cikin Kano ka bar maiduguri ma cikin kano ma ana shan wahala balle maiduguri maiduguri kan ba maganan sama wala yara suna yawo da bakwaci bakwaci ko ina ana shan wahala to madalla mun gode baba gana da wannan gudunmawa taka bari mu je mu haizu mana jihar Niger wani ne akan layi daga Niger Alhaji Shehu ɗan kasuwa ne daga kamfanin gobe karamar hukumar Mariga Local Government. To Alhaji Shehu, rediyon ka a kunne take ne? Eh. Dan kashe ta Allah sai mu yi magana. To na kashe. Yawwa to menene gudunmawa kan wannan rana da muke tattaunawa? To gudunmawa ta dai ina kira ga gwamnati da taimaka mana da Allah game da bofol bofol irin na ruwa din nan. Hmm. Saboda a halin gaskiya a lokacin da muke yanzu. Hello Malam kana kana ji na? Ina jin ka. to muna sauraron ka ka gama magana eh shine iya gudunmuwa ta kenan da zan bayar na gode Allah ya sa ku tashi lafiya to Allah shi mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka bari mu je taraba wani ne akan layi salamu alaikum amin wa alaikum salam ya sunan malamin kana magana da Hamza Doro daga jihar Taraba kaimu kuma kokari ban ta da wot to Hamza muna sauraron ka to ra'ayina shine gaskiya ya kamata mutane su dinga amfani da tewa ta ko ba gaba saboda ka gani ziyarar jiki na da kyau a su karo su fiye wata da su so ya kamata mutane su rinka amfani da shi saboda kanana kananan cututtuka da su ko ba gaba ana ce ruwa rijiya ana ce wadansu eh, ruwa daban daban to idan mutum ba shi da malam hamza idan mutum ba shi da halin sayan fiya wata din ko kuma karo din ba to wallahi shi dai a cire da irin kamar mutane kauyuka da sauransu haka na ban kana dan gari dole ya ka san abin da ka dan shayi to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu bari mu je Niger wane ne daga jihar Niger Assalamu alaikum kuna ah. magana ne da Ibrahim. Da Ibrahim nan jihar Neja Dogari Ratu Local Government. To Mala Ibrahim muna sauraron ka. Ta gaskiya harkar ruwa kan mu nan jihar Neja alhamdulillah. A gaskiya saboda masu dan hali suna dan gina mana bohol wanda muke dan samun ruwa amma dai ruwa dai a cire na gwamnati kan gaskiya sai a hankali. Wato dai babu isasshen tataccen ruwan sha mai kyau kenan. ina ai gaba ɗaya dama abin namu na ruwa guda ɗaya ne kuma tun da ya lalace wata da watanni shiru wallahi ba a gyara shi ba har yanzu da kuna tuntuɓar shugabannin da kuka zaɓa tun daga matakin ƙaramar hukuma har zuwa jiha sun sani sun sani amma wallahi ko an masu kuka ba su gyarawa to mun gode malam ibrahim da wannan ra'ayi naka bari mu je birnin tarayya abuja wani ne akan layi daga abuja Assalamu alaikum mai magana Musa na Cali Mahangi karamar kuma kafur a jihar Katsina. Babu shakka eh, maganar ruwa gaskiya muna samun matsala kwarai da gaske. Musamman yanki na na garin Mahangi da ke karamar kuma kafur a jihar Katsina. Babu shakka muna da matsala. Domin akwai wani mono wanda ake tuka-tuka din nan yana samun lalacewa sai dai mu jama'a gari muke haɗa kuɗi mu gyara shi. Gwamnati tana ko kula bisa wannan matsala to gaskiya a zahirin gaskiya a karkara ana samun matsala kwarai da gaske a fannin ruwa don haka gaskiya ina kira ga gwamnoninmu ya kamata su jajirce domin sama ma al'umma ruwa na gode rediyo amurka mai magana musa na yi karamar kuma kafir amma ina kiran ku daga birnin tarayya abuja ku tashi lafiya to madalla ma musa mun gode kwarai da gaske wannan gudunmawa taka bari mu je gashuwa wane ne a kan layi da gashuwa tasiu tela alai bara ne iyali da gashuwa a to muna sauraron kamalan To garin da muke ta kyauta mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je jigawa ne ne akan layi daga jigawa to assalamu alaikum kuna magana da rabi'u musa zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar kaugama a jihar jigawa ta najeriya to malam rabi muna sauraron ka so gaskiya mu wannan rana rana ce mai muhimmanci kuma ni in zan yi adalci a waje na gaskiya babu matsalar ruwa. Domin musamman ga yadda wuta take zama gaskiyar magana domin irin tuka-tukan na ma zama ma amfani famfo muke murɗawa mu sha kuma sai dai magana tsafta. tsafta ma kuma yadda za a gyara tsafta mu yanzu ruwa gaskiya yana wadata wanda kuma suke samu haka idan na burtsatse ko da ya abin nan za a iya dafa shi domin a tsaftace a kiyaye da cututtuka tare da fatan ubangiji Allah tabbatar mana da alheri muna godiya gidan rediyon eh, BOA daga Rabi Musa Zaburansi daga nan Zaburan karamar hukumar Kauka to mun gode kwarai daga sama Rabi bar mu je Bauchi wane ne akan layi Bauchi amin wa alaikum assalam ya suna malamin hello muna sauraron ka ya suna malamin Kuna tare da Kadora Diga ga dan Fulani wadda jihar Bauchi Najeriya. To dan Fulani muna sauraron ka. Yawwa to gaskiya game da samar da ruwa gaskiya mu nan karamar kuma wadda ba laifi muna samun ruwa yanda ya kamata ga nan solo a kusa da gidajenmu muna samun ruwa gaskiya yanda ya kamata. wato kuna sa kuma ina wannan gida rediyo mai albarka fata alkhairi da fatan za ku tashi lafiya sunana kadora diga ga dan fulani jihar bauchi najeriya na gode to madalla mun gode kwarai da gaske da fulani wannan gudunmuwa da ka kira ka bayar to kuma da daga waya ka miki ka karshen shirin mana yanzu sai kuma gobe in Allah ya mu za mu bude muku layukan ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. ku Ga shirin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bada tukuci na gwamnatin Amurka wanda ake kira da Warfar Justice zai bada tukuci na kuɗi dala Amurka miliyan biyar ga duk wanda zai iya bada bayanai da za a gano inda Maulana Fazlullah yake. Haka kuma za a bada ƙarin tukuci na dalar Amurka miliyan uku ga duk wanda ya bada bayanai akan Abdulwali da kuma Mangalbag. dukkan suna da alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'addan ƙasar pakistan mai suna ta harkar taliban da ake kira ttp a takaice ƙungiyar ttp ta nuna adawa a kan dakarun ƙasar pakistan inda kuma ta bayyana burinta na korar sojojin gamayya daga afghanistan ƙungiyar kuma tana da dangantaka mai ƙarfi da ƙungiyar ta alƙa'ida. maulana fazlullah shine shugaban ƙungiyar ttp ƙungiyar da ke da alhakin kai har ranar 16 ga watan disamba na shekarar 2014 a wata makaranta da ke fashawar a ƙasar pakistan harin da ya sanadiyar mutuwar mutane 148 ciki har da wasu ɗalibai 132 ƙungiyar fazlullah kuma ita ce ke da alhakin yanke kan wasu sojojin ƙasar pakistan su 17 a watan yuni na shekarar 2012 haka kuma ita ce ke da alhakin harbin 'yar makarantar nan ta pakistan malala yusufazai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana fazlullah a matsayin ɗan ta'adda a shekarar biyar abdulwali ya jagoranci kungiyar 'yan ta'adda mai suna jama'atul ahrar wato kungiyar masu incin kansu ita mata kungiya ce mai alaka da ttp a ƙarƙashin shugabancin wali wannan kungiyar ta gudanar da hare-hare da dama kan al'ummar ƙasar pakistan da suka haɗa da wuraren yin addini sansanin sojoji da kuma dakarun tsaro Mangalbag shine shugaban kungiyar 'yan ta'adda mai suna Laskhar Islam ita ma tana da alaka da kungiyar TTP. A ƙarƙashin sa 'yan ta'addan Laskhar Islam sun kai wa jerin gwanon motocin neto hari. Kungiyar kuma tana samun kuɗaɗen shigarta ne ta hanyar safar miyagun kwayoyi da safarar bil'adama da sace mutane da kuma yin ƙwacen kuɗaɗen cinikayya tsakanin Pakistan da Afghanistan. tun da aka fara shirin gwamnatin amurka na bada tukuci a shekarar 1987 shirin ya biya fiye da miliyan 145 na dalar amurka ga mutane fiye da 90 waɗanda suka ba da bayanan da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda da kuma gurfanar da su ga shari'a domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a duniya baki ɗaya domin ƙarin bayani akan fazlullah wali da kuma bak za ku iya ziyartar shafin yanar gizo ta adireshin www.rawarforjustice.net ga duk wani da ke da bayani kan waɗannan mutanen ya tuntubi ofishin shirin bada tukwice na gwamnati amurka wato rewarfar justice ta akwatin email info at rewarfarjustice.net ko kuma ta wayar talho ɗaya takwas sifiri sifiri takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai a nan amurka ko kuma ku aiko da wasiƙa zuwa rawarfar justice washington dc biyu sifiri biyar biyu sifiri sifiri uku sifiri uku usa za a iya sirranta duk wasu bayanan da aka bayar. Wannan sanarwa ta fito daga gwamnatin Amurka. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaishe ka a da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan wani sabon tsarin harajin da zai dora wa kasar China na kimanin dala miliyan dubu sittin a kan hajjojin da China ke kawowa a nan Amurka, wanda kuma zai iya haddasa mummunar jayayya a fagen saye da siyarwa tsakanin kasashen biyu. Mark Zuckerberg, wanda ya kafa kamfanin Facebook a wata hira da ya yi da wata tashar talabijin a jiya Laraba ya ce. tabbas kamfanin ya yi kuskure a wata badakala ta yin amfani da bayanan wasu ba bisa ka'ida ba wannan babbar sabawa aminci ne a yi haƙuri kan abin da ya faru muna da alhaki wajen kara bayanan mutane a cewar zugabar a hirarsa da tashar talabijin ta cnn sai dai kuma zugabar bai yi bayani sosai ba akan kuskuren da facebook ya yi ko da yake ya yi alkawarin zai duba duk shafuka da yin bincike sosai Akalla mutane sha hudu suka mutu yau Alhamis bayan wata motar da ta ke ajiye kan hanya cike makil da bama-bamai ta fashe a magadishu babban birnin Somalia. Hukumomin Somalia sun bayyana cewa motar ta fashe ne a wata hotel ɗin Wahelia wanda 'yan siyasa da 'yan kasuwa ke yawan ziyarta wanda kuma yake kan titi mafi hada-hada jama'a a duk faɗin magadishu. To a gaishe ki, to masu sauraro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsa Maina Muhammad da ta ta tani gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman. Nisar Phil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.